وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أنا جن ثلاثي قوة تفقص وطن شعبان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in saboda ba za mu canza ba sai mun ji sanarwa daga sarki saboda biyayya ga waɗanda suke na gaba don an ce an ga wata a gari kaza an ga wata a gari kaza mu ba mu ji a garin mu ba ba mu saba ba kuma wannan shi ne abin muna jira in an ce an gani sai yau in na yau sai to kar ku damu da wanda muka faɗi muka ce talatin in an jima da jikila in an ga wata mun canza to an ga wata amma in aka ce yanzu mun ga wata tsofa tarawihi ba mu to kawo sun ko da ba mu shirya tarawihi ba dole ai ba shirya masa ake ba zamani ne ke kawo yan mu juya mu yi tarawihi amma tun da ba labari a muna nan yanzu talatin muna roƙon Allah ya mana muwafaka da dace in an ce an gani ba mamaki sai a biyu kal'ada an ce an gani karfe goma to duk inda kake karfe ta kana masallaci ya zo a ɗan fara ƙaƙula a fara kaskarta ko da ke bai tsare ba yanzu kamfata ne kawai ya shiga ciki kawai a kamfata a kamfata iya ƙarfi a je a aji a dawo da rana a kamfata da daddare a fashe kamfata Allah ka ba mai kada mu shagara mm. saboda kila wannan watan ba za mu ƙara ganin ba Eh, muna cewa ba kila da wuya mu gani to dai wasu mu duk ba su gani ba amma mu dai Allah ya kawo mu duk da hanya zuba mu shiga ba eh, tun da ba mamaki yau din nan wani rai mutu a cikin mu kila mai magana to ya za a yi ai dole ce sai dai akwai kyakkyawan muna da niyya tunda muna fulani muna ta tanadi muna ta tanadi muna ta tanadi fatan za a samu a ciki tunda akwai kyakkyawan tanadi karewan tarabi da an ce an ga wata sarkin musulmin mu mu ya ce an ga wata yanzu na mutawa ina tarawihi muna ramadan amma ban ji labari ba muna jira to bayan wannan muna shafe ɗari biyar da talatin da takwas ai ba a faɗi shafe ba tukuna to sannan kuma banki muna baiti tamanin a'a ɗari takwas da ƙwara biyu to wa alaikum assalam hmm? to fa za a yi ne kai ku bani eh, abin ka dubo ku ka yi haƙuri abu lokaci ya kwatse ya kuma gashi nan karatun gaba da yau. ba ga karatun da ke gaban mu ba babu damuwa wancan kawai shi za a wurin da shi to dai ba wani na ce ne a je a duba don ƙari ko ka duba ka gani ko in ga gururare ne faɗi na san mutum yau bi su ya su san yau a faɗi ya faɗa in ba ka ba zai ji ƙarfin gobe ne mu ba abu da ko ka nemo ba za a duba ba na'am au kaji ma tasha ashe ma ba don kai ba ko ka faɗi Hmm? baka duba da ke ba in dai maganan wa'incan ne masu cewa ah, Allah faidu ne ƙur'ani faidu ne baka gane ba shi yi yawwa ito kafin sassan ayyar da ina magana a kai wannan wasiƙar wani ɗan kano ne zuwa ga in in yasu ya ba da amsa to shine ba abu amma maganan ayyar abin nan khayali shi ne ai kusan faidan tunda faidan ai khayali ne amma a ciki za ka gani faidura ɗin akalo kaza ga akalo kaza ba ma ba ta wani ainihin abin nan ba yanzu ku kalla mana bai ce mu ومضى على هذه المقالة أمة قلب نافقت ذو بلبان منهم نسيء الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان فسأل بهم ذا, ذا خبرة تلقاهم أعداء لموحد ربان وسأل بهم ذا خبرة تلقاه أعداء الله والقرآن صوفيهم عبد الوجود المطلق المعلوم عند الأقل في الأعيان أو ملحد بالاتهاد يدين لك توحيد منخلق من الأعداء معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان الله أكبر كم على ذا المذهب كون بين الناس من شيطان يبغون منهم دعوة ويقبلوا ياديا منهم رجا الغفران لو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم فشك بالصوان فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وفرش لهم كفا من الأسباب وظهر بمظهر قابل منهم ولا نظهر وانظروا إلى أنهار كفر فجرت تهم لو للصيف bai ga baitocin wannan kinta da ba karanta ba ma bayani maganan hadda yau ba ta taso ba sai dai Abdul abdulaziz ne ka dai da sai in ya shige ko ba shi ne can ba kusa da abdullahi go in ya shige suna na ga suna kos ala ayati hali na ce ba za ta lokaci ba yau wa maga ala hadhihi mas'alati ummatun kun dai ji maganar ibn sina kun ji inda aka aje ibn sina wanda wasu har suna sa wa ƴaƴansu shi ibn sina mutum ya yi shago ya sa masa ibn sina ya yi kemis ya sa masa ibn sina wa subhanallah kai akwai mai sa waɗa a matsayin wani mutum ne yake zallan kahiri na ibn sina da ra'ayoyin can da ya faɗa ba ce wa maza ala hadayil maqalati ummatun ummatun shine fa'ili wa maza ummatun jama'a da dama sun tafi ala hadayil hadil maqalati akan wani ra'ayi na ibn sina خلف sina bayan باين sina fagata zau bilibani suka ci abinci suka rayu da nonon wannan ra'ayin wannan madarar ra'ayin a kan shi suka rayu منهم نسيء الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان cikin wanda suka bi ibn Sina akwai nasirul kufur asali an ce masa Nasiru duni wanda nasirun duni shi gaskiya ne shi ma ya kamata ba shi yanzu suna nasirun duni Nasiru dini tosi shi ma ya ɗauki ra'ayin ibn nasira shi ashabihi a yanansa shi ma babban falsafa ne baƙin arni ko jan arni to dai a bashi arnansa kawai a huta ja ne ko baki wanda shi ne ta har da shawararsa aka kashe halifa da shawararsa da makircinsa da kulle-kullensa da shi da mai wazirul alkan aka juyar da musulunci aka kashe al'umma musulmai malamai tukuna da masu mulki Allah kawai san adadin su aka dammara littattafai Allah ne san irin adadin su a zamanin su a lokacin shi ya ba wa hula ku shawara wancan shi ne wazi suka yi ta kulle-kulle kulkai ba su wasa na Allah. Ta yi sa aka samun mu in Kaddara wa kaddaro a gwamnati ba za'a yi sai ga an ba ta masu taimako kulkai. Nasirul kufuri Isa ibn alƙayyin ya zama zai ce nasirul kufuri ba nasirul dini ba ne. A cikin yanzu an nasiri na limillate ne masu taimakon kudurin shaitan. Ba kudurin addini ba. idan baka san asiru ba baka san wancan ibn sina ba ka tambayi malamai abun wa yas'al al ulama mun ji mai ahlari aya ta ce fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun fas'al bihim ko za khibra ka samu masani ka tambaye su ba wai ka samu jahilin da aka nada malami ne ba la wanda ina da sani fas'al bihim ainihin zakibra talqahumu a ada kulli muwahhidi zaka tadda nasirul kufuri da holaku da tanshi ibn sinan ka same su makiya ne na duk mai kalisa Allah mai tauhidi mai la makiya ne na mai la ilaha illallah kila kawai wannan magana za ta fi mata rabbani na Allah wanda ke bautan Allah was'al bihim har yanzu dai za khibra ka sake wata tambayan gwabani talqahum za ka same su a ada'a musulmiya ka ku a ada'a kulli muwahhidin la shakka annahu a ada'u rasulillahi wal qur'ani tun lokacin su sune a wancan suka yi iya yadda za su yi a sauke Qur'ani sun yi aiki sun yi aiki su ga ambatar da Qur'ani sun rikirkita ce, sun damalmala shi da falsafar su sufiyuhum abadal wujudal mutlaqal ma'aduma dal aqali fi sufiyun su yana bautan babu sai karanci bautan babu yana cewa Allah ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu sai ya kenan babu kenan ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu da bai sama bai kasa bai a ƙarshe inda suka kare ba a ce babu shi ba a ce akwai haka shehinsu wanda ya kai ƙarshe haka ke ɗauka, ina bautan babu da babu ne Allah المطلقة المعدومة الوجود أبدا الوجود المطلق المعدومة عند الأقل أولي ما فهمك ya في الآيات دون أنت ما يعصم ما يعصم باشي أقبا باشي أبايا babu shi a dama babu shi a hagu baya ciki baya waje mai hankali ne zai ɗauka babu shi da hmm. Allah sa da yake bar mu kada ka tsayar da mu shine ai aka ce ma ya ina halittan da samuwa wace babu ita kaga kalle ni kalle magana magana ce ta abadal wujud al mutlaq al ma'duma to in ka san misali idan ba gane wata ka gane baya sama baya kasa ka gano shi i hmm. eh <laughs> ba ka gane shi ba ka dai ji amma ba ka gane ba abun da baya ciki baya waje baya sama baya kasa bai ga bai bayi na ciki kuma an ci akwai shi wujuda ai wannan ba abin sai dai amma fa yana da gaskiya fa gaskiya duk da magana tana da rikitarwa tambayar shi ne daga saboda bai taɓa karanta bai tsaya ya karanta ka'idojin su ka yanzu sa wannan a zuciyarka babu suke bauta a mai hankali aka ce baya sama baya kasa ba shi a gaba ba shi a baya ba shi a dama ba shi a hagu ba shi a ciki ba shi a waje mai hankalin yin sai ke babu shi ke to yi sa dama ce inda lakari idan babu hankali kuwa kai zahiri kake so ka gani kake babba ne ba to ina fa za ka gani za ka ya sanin babu ko yaro ya san babu ro na ce mai bacci nan kai ya ka kama min babu yayi bacci kai da idan ka biyu yawwa wanda ka ya kama min babu sai za ka yi wannan maka fulatanci a wadda na yan wala kai hannun ai shanallah na hmm? na ta ji to ka mana hmm? fa inda kawo amma kuma akwai shi to to ina iki shi ita maka inda laukala ka zama wanda yake misalin kasa mahaukaci ka ce je ka kawo min babu zai ce kwarai Hmm? tunda min mahaukacin da tunda akwai mahaukacin da zai sa ina son ka ya zo ce maka mai kake so ce ka mun ba mu shi an gama to kaga wannan mahaukaci ne amma mai hankali kace ka ba mu zai ce hmm, to babu babu ai abin nan kafin yi magana ka daka masa wata ta kan su ka daka ba mu. to sai ke bai ba lafiya ba in ya sutale sai dai ce ku je ku sama malam wasu zaki wani abu ya kame shi don ya turo ne ya ce sai yanzu masa da babu in ba haka ba yau ta zo da kanan ka tara yau karatun na masu kwakwalwa yasa suke cewa suke cewa ai yan izala mahajubai ne ba sa ganewa jahilai ne ba sai karatun falsafa ba صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند aqal fil الأعيان ma'adubi ne a wuri masu hankali aw mulhidun bil ittihadi ya dinu da tauhidi mun salihun minar adaya ko mulhidin su shi kuma ina ce komai Allah ne da ba ɗaya da halittu da mai halittu an narke an zama ɗaya kowa Allah ne sai ya kamo ɗan taure ita barin je wannan Allah yau yanka kashe zan ina marmarin nama mala isgilanci a wurin mutane na sai ka zauna da komai Allah ne ya za a komai shi shi ya yi ta jalli. ya yi tajalli amwal hidu bil ittihadi ya dinu yana bauta Allah a malar tauhidi bai kaɗai da Allah kowa Allah ne sani kun minar adayani ya sutale daga addinai kaf don wannan kwanda kirista da shi kwanda bai yahude da shi akwai abin da bai yahude yana kiran Allah ya yarda da annabi Musa nasara ya yarda da annabi Isa amma wannan bai yarda da wani annabi ba na shi. dangin Ibn sina ma'abuduhu mawdu'uhu fihi yara wasfal jamali wa mazharal ihsan abun bauta shine ike tarawa da shi da suke cewa kenan shi isa lamarin su malami ya yi wata magana ga wannan magana ba don a rubuce take ba ba za ta faɗo shi da Allah sa ake tarawa subhanallah ai ko kafiri ba ji kafirin da ya faɗi wannan ba Ma ma'abuduhu mawdu'uhu haka yake nufi fihi yara a yara fihi yana kallo a cikinsa wasfal jamali siffan kyau wa mazharar ihsani da siffan kyautatawa yake Allahu akbar kai sai dai Allahu kam ala dal mazhabi al mal'uli min kam sai ce min shekhani shehunai nawa shehunai da dama ala hadzal madhabi akan wannan dariƙa al-mal'uni idan niya bainan nasa kuma na tsakanin mutane ai ko san ga ce muka mu anan nan ƙasar san su ne ma da ƙasar su masu wannan rayin ba su ne ma da ƙasar Tunda da ah, an suka yi taro suka ce za su yi kaza to za ka gari ran nasu ya tsaya za su iya haɗa arewa an ah, suka tashi to saboda kanan yace ke cewa me yake da suna eh, ina wurin mani ma'abuduhu mawdu'uhu fihi yara wasfal jamali wa mazhar al-ihsan ita Allahu akbar kam ainihin min shehani jam'u shehin ne da yawa ala dal mazhabi ai ba yi ko da shi ala zal mazabi akan wannan mazhaba al-mal'un bai da nasi a tsakanin mutane suna nan barkatai za ka ji hatsan ka tashi fasar ka ce daidai ku na fasa. sai ku nan da za ka ce wasu kaga ai wancan ya ma fi sauki sauki ya bagona min hom hum da'awatan wa yuqabbidu na ayadiyan منهم رجل wancan ya baguna ainihin eh, eh, ina zuwa yau shi ya baguna da a watan minhum yawan in gidan shehi za ga an cika an na neman aibuwa wannan na neman kaza wancan na neman mulki wannan na neman menene sun cika a gida. kan min shi ce da yawan aina za ka gani ya baguna da watan min su wani nan fa mutane masu cewa yake kai mata sa Allah ce ita ma an matan tana ta sa aure Allah mijinta Allah ne wannan ai kowa san mutum ba zai faɗi wannan ba yi to in banda ba dan ina rubuta a littattafan su wannan magana ba ta faɗuwa ya bagona da'awatan minhu mafi yawancin mabiyan su malam ba su san wannan kafafaran ba kuma sun kafa tsayawa su ji. wasu kuma maganganun hassada ba ku hassada ba kishi ta asubanci kabila ko ta asubancin maluntaka ta hana musu su tsaya su saurari wannan ya bagona da'awatan minhu na yuqabbiluna ayatiyan suna sumbantan su. sai ya zo yi hannunsa ya ajiye hannunsa haka wannan ya kama ya tsotsa a yi layi wannan ya kama ya tsotsa wannan ya kama ya tsotsa wannan ya taɓa ya shafa a jikinsa ko shi ya zo ka ba da kan ya shafa sake ta faso tunda ki sun muka ga suna haka za shugaban ƙasa mun gani ana shafa kansa da'awata wa yuqabbiluna ayadiya minhum rajal gufran wa suna neman gafara kai wannan kada ya isa mutum ya karatu in ko baka tsaya kai karatu ba tunda ba ka iya bambance ne kyau da mara kyau amma idan ka karanta qur'ani ya karanta ka karanta sunnan manzo Allah ya karanta, ana fara faɗi za ka gari law annahum arafu haqiqata amrihim رجموهم لا شك بالصواب لو أنهم عرفوا حقيقة أمره إن دا متعنين جديد صنصن da ake magana. ندعك مكانا رجموهم دا سنجد كيفيسو ko shakka babu da duwatsu asuwan dutse irin mai karfin nan kankare sun dutsen kankare ko shine wanda ake fasa shi da guduma da kyar فبضر لهم إن كنت تبغي كشفهم وفرش لهم كفا من الأتبان فبضر لهم كواقع فاتو كاي كنت سنجي lalata. daga inda mutum ya ba Allah ya koma duniya ko kuma a a duniya yar fashin nan duniya mana duniya ta yi wannan. yadda kasan rai yana fata mutane hawa na halaka mutane shaidan ɗin ogan kwata-kwata yana halaka mutane malan duniya ma na halaka mutane idan ana maganar duniya kusan za ka ba ma wanda ya cutar da mutane ko shaidan bai ci nasara ba sai ta duniya mutum bai san wahala mutum na da son banza mutum na da so a ce duk an kasa samu kai kaza ga yadda aljanna na wa to duniya ta yi ɓarna shi yasa ina kirga duniya daga cikin maciya mai ake da suna yan fashi ka yi ibada ka gama mun sake samun wani ko mene suna shi alhuzuru ko al'azamu amma wannan dai ai duniya ce zalla kana zuwa kuɗi zai fasu wannan mala'i fa badallahu wa musu kuɗi ba ga wani ma da ya tada lalata ba shekaru sama da hamsin da suka wuce yin ce ‘yan arewa kaji ka watsa musu ƙarar za su bi sai ta ce za su baka komai za ka shiga cikin gidansu za su yi maka duk abin da ke so jikansu na yanzu ke ta zai yasa sai dai za mu gani sun san za su harka ko za su ci gaba da zama a kajinsu eh? shi har yanzu ganga an koma ba an lalace an koma ana neman a fita jonka a ɗai tulli den no na gana ira nan da bata wanda ya gane ya dace ba a farfar ina ba wannan ne ga fa ba yanzu gane bari ga ya baka shi ta hankalin ka fa babbar Waƙa musu in kunta tabbage kasfahu in kana son gano su waƙa musu dukiya wa fasir lahum ka buɗa masu kaffan minat akabani na na ƙaiƙayi yadda ka san shanu ya kaga ƙaiƙayin dawa mu dai shi muka san dabbobi na ci amma masu kiwon dabbobi an sun ce min ƙaiƙayin gero wai ya fi ma dukkan ƙaiƙayi a sani na ƙaiƙayin gero kwana shi to amma yanzu sun tsaya sun ce min ina ka bar wannan magana in kana da ƙaiƙayyarun babu ya a sai dai na san inda ake samuwa ya ce to ko ka je ba za ka samu ba yanzu ni daga can nake inda kake tsammanin za ka je ka kawo ƙaiƙayyarun to amma dai sai na je gida na tabbaya na ji har yanzu ina ganin ce gero me ake da gero ka zo da kaikayi yanzu kan ba ka yi wa a haka na kaikayi. sai ta lashe hannunka kaikayin dawa to haka to su ma wannan mutane ka buɗe hannunka da kaikayi a ciki wannan kuma in ba ka ba izali zai je buɗe hannu ina ta sabon shi ya kaikayi? ina kaikai ma'anawi ka suka hannunka da dala ka gani wani wajen ɗiban dalansa ya karya ma hannun tukun <laughs> da wanda yan gaga an yi wa ka jefar ka fita da gudu wani shafko ka shirya da saura aljihu to nan wa'innan dai ka buɗe hannunka eh sai ki ci a Najeriya ya zauna ko bai zo Najeriya ba ba na ci a tarihinsa ya zo Najeriya hmm? ta yana zai sani tsakaninmu da shi shekara wajen ɗari bakwai da doriya ɗari bakwai yana gaban su shawar wasu makamu da bilbin kau ko gano shi ba ta yi yake faɗin wannan maganganu kamar yau in ban da ba dan bai shi ne ba an san su a ta za ce kai ka faɗi wani kake so ka za ka je ka shirya wa'annan baitoci wani kake so ka don da rubuta su kai haka kaje kana wake su sai an kama ka rubuce na gani fabazar duk wanda bai wuce a ba su kuɗi ya karɓa ba don Allah ya gama tasowa a ramadana za ta zo yanzu ka ga yadda ake zubar da mutunci akan gero ake zubar da mutunci akan manja ba ma manja ba Hmm? yawwa bakar lalwa a kai ina ba zai haɗa manja da gyaɗa na manja da ba manja da ne ka samu ba wani da guba me ne suke ce masa controller ne sai suke jagwalgwala shi suke kama suna manja da kila ma wani bishiya kan narkar amma asalin manja da ai ha ba yi eh, a ina za ka gan shi tukuna saboda haka nan yana da tsada mai ne mai tsada ga amfani a jika ga amfani a baki ga gyara biyar a bar maganan man gyada karatu muke yi hmm? sannan a ce maka dafawan gida gyarawan gida ba wannan na inji ba duk ya sha mayuka iri iri ko abinci aka dafa shi da inji yi, eh, za ka ji wani inji a kuka kuka na yanzu duk abincin da aka yi da kuka za ka gane kuka ce ba kuma kuka arziki ba kuka tsiya kukan lantarki za ka ji warinta a ciki baya bambanta daga wanda aka dafa da shi wa zahar bi mazhari qabilin wa ta ba bi mazhari qabilin nukurat idan ka tashi za ka yi ka bayyana gare su da siffar ne nema alheri daga gare su kai ma ka zo neman albarka wannan ya halatta kana so ka gano ƙarya kai shiga su dole sai da labari jiya ne muke magana da zai shehu akan ya halatta to yanzu ya za ana magana ne tseguri to ya halatta ai mu yanzu a gwamnati akwai nau'in neman ai wannan wajibi ne tunda neman maslaha ake idan ba da waɗanda suke gano abubuwa da ake koyi ba ai karya jama'a ra'ayi a za a cutar da su wa zahar bi mazhari qabilin minhum wala tazhar bi mazhari sahibin Al-Qur'ani kada ka bayyana da matafi da siffan mai kyama ka zo da siffan mai neman albarka wanzuru ila أنهار كفر فجرت وتهم لو للسيف بالجريان to yanzu ai ba ta koyi amma ba daidai fassara su wanzo kalla in ka je ka je ka je da irin wannan sufan bazur lahum menene in ka in ka je wa farish har yanzu ka yi haka sannan wazahar bi mazhari qabil la zahar bi mazhabi munkiri to wanzur ila amari za ka yi kallon rahuka sun cika na kafirci za ga rafin kafirci ya kawo fujjirar ya faso ina shirin zai hauro sama ani laula saifu wata himmu yana yin kun kafircin da kansa zai bayyana laula saifu daga in banda ba don takobin sarki musulmi ba bil jarayani ya so ta hummu bil yana yunkurin ya fashe ya hauro duniya ba don takobai sarkin musulmi ba a yi sa arna masu taimakon da suka tashi ba wanda aka tsayar da shi sai takobai sarkin musulmi yanzu ba musulunci babu musulunci balle sarkin musulunci aristo ne yanzu jimhuriya ce ake yi saboda kana anguwa mai anguwa huta kai ma bi hanya haki ne bi hanya sarki ba ka kawai an ajiye ka ne in bukata ka taso a yi amfani da kai in babu bukata a tarkata je ke shiru da bakin ka babu kai a kwamfuta. to ya za a yi da anguwan ne ku community ko zaɓi ciyar ko sami wakilai mayan majalisa shi kenan duk abin da za ku yi haka amma maganar mai an ya zama labari larabcin yara ba daidai ne ba ce kamar kano daban an yi an gama da to amma a da ta ayyan da kafin kafin ce sai na bayyana a fili suke yin sa lattafa wani yanan azabe guda ɗaya daga cikin wannan lattafa ranar a littattafan su tana nan a kasuwa ana sayarwa ya zauna yake yake ya tsara a majalisar sarki akwai wani sarki kafiri azzaluri ya yi fyaɗen wata yarinya ya ɗauko ta ya sa aka ɗauko masa ita ya ajiye ta ya dinga zina da ita tun da ba aure sarkin nan yana mutuwa Allah ya kai shi aljanna eh akai haka akai shiru kamar da fishirun nan ba kwa tambaya me ya faru ba ku tambayar da ta Allah ya ku tambayar ba zai tambaye ka sai ke to saboda wannan yar yarinya tana ta, tana wurjin tijjaniya ta karɓi wurjin tijjaniya ba ta ma yi sosai wanda izina da ita ya tafi aljanna yaya ita yaya ne wurjin yaya wanda yake kullum kullum sai Allah ya gafarta wannan Allah ya hmm, ka ilimi kuma har yanzu ba ganewa kai ba Alaƙa ta na ai mun fito da ita hatta kofin ta mun fito da kofin ɗan mora ko ke mora ba. Sai dai da yake karatun ana yin sa ne ba na rike ba. Ƙarshen ka yanzu na ce na neman ta wajen su jama'a kan sha Kabiru akwai taka. Kayar. Alhamdulillah ba san yadda take ba. sai da na sa ku lokacin ko kafe su jawahiru su wane ne duk inda kusan hatta tafiye tafiyen sa sai da muka sa su muka karanta muka ɗauko na dokta wanda ya ɗauka ya sa cika ce mu bari kira dokta ɗan gizala ne zai ɗauko kawai ya samu su kwashe wai muka nemo original ɗin sai da muka nemo original ɗin muka zama karanta original ɗin amma dai abin bai yi amfani ba ba a ji ba ya kafi haba a ba. to za mu yi kamar mai abu daya yanzu kuma sai mu je mu karanta wani abu hmm? a lokacin lokacin da ka zo wannan gani ko ka zo da nan gwango su mun yi a nan masallacin wasu mun yi a shekaru mun ƙarfa ka zo ka tar da mu na ibrahim ya littafin ai zo lokacin lokacin na ina zuwa gewayen gidansa musa dubu kai sa ina tsakiyar ka an ah, ji ni ma na ga gida na zan dawo to lallai kawo ka mun yi wannan duka tunda mun karanta littafi a lokacin da muke karanta littafi a fi ɗari a kan wannan dari da tunda duk inda malamin ya tafi har ta sai da na dinga tukkofan tuntuɓan 'ya'yan shi da Allah littafi kaza da yi fotokofi a wuri kaza ina ina tun da ya je shekara sabbi a gidan ya cur wata nawa ishirin ishirin da duk wani danginsa da ne ba inda bai shiga ba yanzu ko kyale wannan masu ganin nan mu يقول رحمه الله في هذه المقطوعة بيت نون ومضى على هذه المقالة أمة خلف البنسيس فاقتدوا بلبان منبطرة يعني أن ابن سينا والعياذ بالله كان قائدا إلى النار جاغورا نين li'annahu maza ala mas'alatihi ummatun domin jama'a sun ci gaba da tafiya akan ra'ayinsa egita zaubi libani wanda sun sha nononsa nono ana ce masa abinci shi ta gizawa ce ce masa amma ba ruwa ne zalla ba sai dai ake mutum na ce nono ba a ce na sha nono sai dai mu yadda muke faɗi a hausa mu Bukaje ya sha nono na sha madara. Amma balarabe ce na ci nono. Wa bi isan Kai wadere da nono Ibn Sina. Fa innahu libanu antam Nono ne mafi ɗoyin nono. Min libadil hamid ya fi ɗoyi daga nonon jaki. لكن منهم نسير الكفر في أصحابهم na min hum daga cikin waɗanda jama'an da suka bi shi nasirul kufuri fi ashabihi a cikin yaran shi sahabbansa jama'ansa annasirina li billati shaytani masu taimakawa kudurin shaitan qawluhu nasirul kufri haza huwa dini asalin sunansa na yanka a abtofi ana jingina shi da can allazi kana wazira holaku shi ma minista ne na holaku holaku jikan jamkistan malikul tutun allazi qatala al khalifata al abbasi shine wanda ya rushe daular musulunci amma an mayar da ita ya rushe ta amma an mayar da ita an sake kafa ta to yanzu turawa su zama suka da ita ko yahudawa aka haɗu da yahudu da turawa suka sake kada ita amma wanda ya fara kada ita shine wannan haulaku fi bagadada wanda ina ga mun yi magana ko za a yi magana inda mana al'umman da aka kashe da wani addini aka yi wa haka da ya kare wa Lamina al-ulama ya kashe malamai umaman al'umma la yusihim illallah. Allah tunda shi alƙami da ya dinga shirya a yi sulhu da shi cewa zai sulhu da shi lokacin ya zo ina barazana wa duniya sai ka gani ranka sulhu da shi kawai sai mu hota ta faɗa da mutane ya ce a wa zai iya sulhu da shi ya koma ya ce to ya samu haula ko zan kawo maka sarki kai sulhu da shi sai kai masa yadda kake so yake wa yadda ba sarkin ne zai yadda kawo kansa kansa ba za ku ba yadda ba yace za ka yi yace ina yanzu ba su da komai tun da yayin shekaru an daina biyan soja albashi an daina biyan yan sanda albashi sai dai ta dawoyi ta dawoyi ko yace za su da su ba da rayuwarsu a kai ha suka ce ba komai yace yace kauce kenan ba zai zan jefa shi ya je ya samu sarki sai zan kai da kudin da ake kashewa kan su sun yawa mu a rage aka rage sojoji aka rage ma'aikata aka zabge kusan daular ta zama kamar ma sai ce to na shirya ma'aikata kaza na cire kaza na fa an yi kaza na fa an yi kaza saboda haka nan ka shigo kawai to ma in ba za ka tsoka su ba kaga kana da ya sarki na da da a ɗaura musu aure zan je in roƙe shi sai zan kai da ɗaya ka gani wala kwanan yana da ya dawa ne a aure kawai ka ga musulunta ta musulunta sau da kana an ya ka kana ga zai ya ma yadda ni zan zo in kawo maka shi hajjira mana aka shirya aka yi haka to a wurin ɗaurin auren ne fa ka ɗaura wuri tunda zai zo da aka tashi aka shirya tantuna tunda shi yana da kuɗi sarki ba zai iya ba aka shirya tantuna ake sojoji ne zube a ciki ramukan aka yi na kashe jama'a haka zo harkan addini ai da jami'a tun da gwamnati da gwamnati za a yi jami'an gwamnati suka shiga suka shiga suka shiga ba a lura ba duk wanda ya shiga bai dawowa saboda nesa ne wurin aka tashi aka dinga aka ce to an taba abu gwamnati kawai babu yan kasuwa a cikin manyan yan kasuwa na ƙasa ƙasa na makka na madina duk aka ta suka wuce sai malamai aka tattaro malamai, so yanzu lokacin ku yayi malaman hadisi malaman fiqh malaman daga malaman tarjama malaman kaza aka tattaro maza aka shiga da su aka shiga ba yanzu ba abin da ya rage sai a shiga gari ba soja ba yan sanda duk wanda ake ji da su kwari kwari an mutu da su to yanzu mai abin sai aka ce to a halifa aka kamo halifa an ce bobo kame ma ita cewa ka a kashe halifa a bar halifa saboda in an kashe halifa rana ba ta wuce wannan matsayi ta ah, ya to yanzu abin da a fashi abu da wake su dinga su kuwa a kan shi kaga ai ba a zubar da jininsa ba in an zubar da sa rana ba ta wuce ba tattaka shi aka yi da zuci mu to daga nan fa aka ba da dama aka shiga bagadaba don a duniya ba mai girman birnin bagadaza sai da suka kwana uku suna kashe ɗansa ba mai iya kare dukkan masu aka cika gari tsubi tsubin kawuna ke duk inda aka samu kan mutum a tarar sannan namiji ko mace ko mai shi dai kan kawai ke sanda aka zuba giya a masallaci aka sha daga nan aka yanke alade shine dai ba sa so ko sannan aka diga ɗiban littafai ana zubar da su a teku an ce teku digila furatu ne da ta canza ta zama baki irin saboda wada, ta an ji ba musulunci lokacin ake ganin i eh, musulunci za a musulmai za a bunna nan su kuma duniya ta kai su lahi malam duniya ta ta wakatala min al-ulama'i umaman la yuhsihimu إلا الله هذا الخبيث والنموذج وزير منستر يسمى نسير الدين ولكن ابن القيم وصفه بما هو أهله فقال لي نسير الكفر هاي كانت dai dole wasai ya tsane وصدق رحمه الله الله يجيك أنسى والله يا إبيدي وطمنا إلى تبص نصير الكفر نصير الكفر على مذهب ابن سينا نريك أستطى ابن سينا واتباعه الناصرين لملة الشيطان لا لملة محمد صلى الله عليه وسلم ما تؤمن إلى أبي الله عليه وسلم wai har yanzu ba ta kai a ce da wani da wani a zauna ana fara kungiya da kungiya ana faɗa a samu ganye balon-balon abin da bin balon-balon ana ta gudu ana ihu ana wane ne da addinin a aje ba a magana shi yau ce za ka zama kana in ba irin wa'annan da kafe sai za ka zama kana irin gudu-gudu da cikin gidan wani dan bidiyar wani ba dan bidiyar to ana neman da dan bidiyar da ba dan bidiyar ba a halaka su gaba daya kawai haushinsu don me za su ce Allah don me za su ce Muhammadu Rasulullah kuna nufin sai an ƙara yi mana haka ko yanzu ma mai rage ja ne ba mu yi ba mun yadda an ce da abubuwa da za mu ce za a yi kaza za a yi kaza na musulunci mala za a yi mana wata abu kowa ka gan zaman kansa yake ya'ya ƙanana yanzu za ka karanta da sun hajji masu sun sun fara gaba da su masu masu shi ba malami ne yanzu yara ƙanana su masu yi karatu ba a kallon musibar da take gaban mu su kuwa kan ƙara ƙarfi ke fa kuduwa abin da ke aukuwa siyasar musulmai ne kabar musulmai suka janyo kaza don haka dole a shigo a tattaka musulmai fasa albihim za khibratin talqahumu a'da'atun limuwahhidin rabbani وفعل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن أبو بيون أيه a'da'a kulli muwahhidin a'da'a rasulullah wa min ahli al-khibrati daga cikin gwanaye masana gogaggu a ilimin addini fi mazhabihim a mazhabar wayannan mutane ibn al-qayyim shi ma sufi ne cikakken sufi kuwa ya yi nisa a ya fita. aka fitar da shi Allah ya kaddara Allah ya fitar da shi ibn al-qayyim zai samu shi shi isa maganan da yake faɗa mutane ala ba sai zafi ne kamar misali na a ce maka da shehi abubakar gobe da dr tahiru majali mana bakar gobe ilimi yake da shi ya yi kaza amma shi bai tsari ba amma dokta ainihin me yake da son tahiru mai sai da ya taka ƙoro ruwa daga nan har senegal har mauritania duk wanda kake ji yana tsalle tsalle ba wuri ne na tonon asiri wa da zai zai maka wane yaron shi ne wane yaron shi ne wane yaron shi ne wanda ake cewa shi ya kai wata matsayi ta duk yara ne ba na jari su yara ne mata da wane nan ike zan mata ka taɓa jin ana masarar rabbi amma an yi wa tsohon alƙali rabbi ko an yi wa tsohon sojan rabbi tsohon soja tsohon alkali su suka burkuta najeriya amma a ce tsohon lakcara mana a ce tsohon lakcarar nan ba faɗi ba har ya koma ga Allah wa min ahli al khibrat fi madhhabi fi madhhabi ibn al-qayyim fa innahu darasa al-milala ibn al-qayyim ya karanta aqidu wan nihala da kudure kudure wal mazahibi وعرفها كما يسانس كما درسها قبله شيخه كما يد مالمين سيكرم تكافنسا ابن تيمية رحمهما الله جميعا إذا هم أعداء التوحيد وأعداء الرسالة شنو دي أبي توتين أعداء التوحيد أي يؤخذ من قوله أعداء كل موحد تدعى أعداء التوحيد وأعداء الرسل يؤخذ من قوله أعداء رسل الله صوفيهم عبد الوجود المطلق المعلوم عند العقل في الأعيان وإنه بين من بيان إذ قالوا صوفيهم يعني الصوفي منهم من أبد الوجود المطلق من بوتان صعوة كيف أبد الوجود المطلق لأنهم يرون أن الله عز وجل هو الموجود المطلق شيني سامامي مطلق سامامي بشرط الإطلاق ساموا كوي ومعنى الوجود ومعنى ساموا المطلق بشرط الاطلاق أنه لا يمكن أن يوصف بصفته an ce samuwa kawai wacce irin wacce irin samuwa samuwar ka na da asali samuwan adamu na da kaza samuwan duniya ga ta gani to shi wancan Allah ce samuwa ne kawai kai sa ka ce samuwa ka shi mutsalaka ba ta da sakwa samuwar alwujud almutlaka ai kun gane wujud almutlaka abunda ba zai sifatu ba فلا تقل موجود ولا معدوم kada ka ce samamme ne kada ka ce babu ne laukila lahum da za a ce masu waɗannan mutum man ilan hukum man rabbuku qalu rabbuna la mawjuda ubangiji mu ba samamme bane ba wala ma'duba ba rafashe ne ba wala hayya wala mayyita ولا عالم ولا جاهل ولا سريع ولا عصم ولا بصير ولا أعمى لا يمكن أن يوصف بصفته بين إيه يوا أصف تاشد هذا عند العقلاء ويمكن أن يكون ربا نسأل الله الجواب أبدا هذا لا يكون إلها ولا يمكن أن يوجد هذا الرب wannan irin wannan ubangiji bai wa a same shi illa fil azhani faqat tunda an ce wujudun mutlaq samuwa kawai yani az-zihnu kada yufridu zatan zai iya kaddara wani zafi laysa laha sifatu amma al-wujudu fil khariji fala ولهذا قال أبد الوجود المطلق المعدوم عند الأقل يا فسم بوتا وساموا مطلق ساموا كوي وند باب إتاب عند الأقل فهذا معدوم فنحن إذا قلنا إن الرب المعبود ليس موجودا shi ubangijin nan da ake bautatawa ba famamme ba ne ba wala ma'aduma ba hashe ne ba wala hayyan wala majitar wala sami'an wala famba. wala basiran wala a'ama wala aliman wala jahilan fa ya yakunu adaman sai dai zama babu kenan kaga wannan ai tun har ƙauyuka in ka je abin da ake karantawa kenan baka karanta rashada ba rashada za ka ji ainihin har kirari ake mata a kafar hausa girma aka fi ki ba sanin Allah ba balle biyu ne da wani abu ya yi yawa ya hudu kai da yawa mai kai hudu to in ka gama kawa'idi sai suka liƙa ta ƙarshe shi kawa'idin fiƙihu ne nan ma'ana wani abu ne sai ita kuma rashada tana ƙarshe wai ita ce tauhi idan ka santa ka gama sanin Allah in ka san wannan abun ka gama sanin Allah ƙauyuka ƙauyuka ai mana awar ka karanta ka karanta da ita ba hmm? da sannan na cikin kawai duk wanda ya karanta kawai da ke ya karanta rashada to ka duba ya aka yi suka tsaya suka wane ne ya ɗauko wannan abu har ya baza shi ya zama gari gaba Tunda tun da ta zama haka arewa ta afirka magani ta hmm? ga babu rashin abin da ya abin da sai ka ɗauki babu Allah shi ne kawai shi ne kake da tauhidi ko yanzu tana nan ku sai wata wannan yanzu ku je ku sayo kawai idan ku nemi rasada ku karanta ku gani za ku ga irin wannan wala Faukun, wala tatun wala yaminun wala shimalun wala kaza wala kaza ai kwa koyo ne mai waka mai Ma a fi fata shi da kaza shi ba za a ce akwai ba za a ce akwai wani mai waka da ya hausa ma to ni dai biya min aka yi kai ma biya ma aka yi ƙarshe eh wana kai mutum ya kuma mutum ya rashe da kuwa kai rashe da sai malami eh bar wannan la khaliq ai kaga yana dan dama dama illa tafsirin la ilaha illallah ne amma tafsiri ne na sufai to amma ita rashada na gaba eh to haka to amma abun mamaki ya aka yi suke da zakami ya aka ahlu sunna suka irin wannan bacci kai ba kai bacci ba Tunda dubi ihya ga iya usuna ai sai usman dan hudu ya zo ya karanta da gidansu in ka ɗauko iya usuna ko yanzu za ka ga ana kada iya usuna dole ka dinga tsima kana an bar addini ba kwana nan mun ce kafin iya usuna ba ba wanda ba ta daka ba to amma sai aka bar wannan shi wancan rashin ina ya shigo wa ya kawo ta ko da ana iya cewa su wasu man kama da su ma a kanta su kai ne amma daga baya ya gane sunna ya tarkata ya watsar da wancan kuma da ya bar wancan aqidar din tunda ana kishin kishin yayi kadiriya amma kadiri ka ta kadiriya yi amma ya bar ta kafin lokacin da zo ta iya usunna kaga ta littafin kafa iya usunna ko ai kuma dalbe ta yi to amma sai bai yi wani karkuwa na aiki ba ba a zarginsa amma bai yi wata karkuwa ta aiki ba wala aliman wala jahilan fa inna hu ya kuno adam. Hum ya abudu na hada suna bautan wannan kuma ra'ayin ibn Sina ne. Hada mu koma ce ne ya abudu na mallayi wa sufu bi basari. Suna bautatawa wanda ba a kaman tashi da ji ba a kaman tashi da gani. Wala hayatan wala bautar. wala gaira zalika bal wala wujuda wala adam nas'alullah na roƙon Allah ya kutar da mu daga wannan bala'i tun da an shiga iya wuya don kai ba ka yi ba ka yarda da wannan ba to iyayenka na in in iyayenka na nan ba sa kai babanka ne koya maka ba dangin kuna nan ciki nan muna karatu wata alaƙar wata yarinya ta zama ta dinga kuka ce to malam mu yanzu a gari mu duk wanda ya aure sai an kai amarya ta yi kwana kaza aure shi yanzu haka maganan da ake kuka ta zama suna yi wuyu da ta ji karatu ta to mu ya za mu yi aure wannan bala'i gaba ɗaya ta ce ƙauyen mu yani ne rashin ku to rike kayan ka ka je ka karanto ina ka ɗauko shi rasha da maza a je zai zo maka ta kawai ne ko to ya yi to kowa zai duba ya gani eh, ka ga wani irin wannan zai din to ya yi barakallahu fika wa zadaka ilman wa hirsan ala al-ilm ne hmm. hmm? wani hannu to idan wa antum ma'ahu wa ana ma'ahu ite yani laula annaha mazahibun kutiba in banda ba don maganganun na an riga an rubuta su ba wani kala haske ƙatu amintattu suka su inna hada la yumkinu an yi Bayu wa ai wannan tunani mutasawwiru mai tunani na wannan fadlan an ji kada mu'taqada ballantana ya kudure su zai mutu da shi wa ya tsama indo ilaihi ya nutsu gare shi ila an yalqa Allah har fata yake wai ya sadu da Allah da wannan rayu lakin nas'alullah al'afiyata aw mulhidun bil ittihadiyyati إلم خلق من الأداء قوله أو ملحد أي بالاجتهاد يدين للتوحيد يعني يدين بالاجتهاد وهتتلو وهدة الوجود komai Allah ne ya Allah da halitta sun narke sun cakuɗe sun zama abu ɗaya. Lattauhidi babu kaɗai ta Allah. Wa farkon bainal ittihadi wa tauhidi wannan tauhidi ka isa Allah ittihadi kuma an saje da Allah da halittar fa tauhidi tauhidul khaliki wal ittihadi kuma ja'alul khaliqi wal makhluqi shay'an wahidan هذا yaquluna al يقولون wal والمخلوق shay'un wahid halitta da wanda aka halitta abu ɗaya ne wai jahilai ke bambantawa in kun ɗauko la ilaha illallah ba ya ka wannan ba la ilaha illallah inda wahdatul wujud fallahu huwa zaitu wa amru, wa bakarun wa khalidun in an ce Allah to Allah shine zaidu shine amru shine bakaru shine khalid huwa huwa jamalu wannaka ne raƙumi ne taguwa jaja shi ne kaza waddi himaru shi ne jaki wal bakal wal yadu billah hadha huwa ilahu inda ba na ake ɗaukar mutane aka ce duk wanda ya tarbiya ta iya kai wannan matsayi sai ya kai an ɗaga biro ka ce Allah ne canke sau zai wuce ka ce Allah ne eh, marfi ka ce Allah ne shehi nuna kasa ce kai Allah ne to kai fakarta ke shi ma Allah don ka kana ke to ka fa sako ci gaba ta kai wata martaba yanzu suka daina ɗaukan ka ɗaya da mutanen gari kai daban ce ka fita daga cikin halittar su kai yanzu daban ka dinga cika baki daga nan a dinga fashi ba da falala kace duk wanda ya ganka a rana kaza dan aljanna ne sai dai kaka gaya musu kaka gaya musu kada abin ya sutale duk wanda ya jankara na Allah ne to dan aljanna ya faɗi ya dinga wani kokoyewa ina waskewa ina abun nan din haka wannan rana a taru ana son a ganki. can yi kullata ga gargaje ya za su yi gaji nan gaji nan gaji nan mun ganshi alhamdulillah alhamdulillah kwana na kaza na son ganki. to wannan yana ce ba don an rubuta ba sosai mun ba rubutu ne mun gani mun gani ne kuma abokin yana cewa eh, yana ce shi ran da zai yi tarbiyya shi ga garin da suka ma garin mu yi tarbiyya dan na ji ma yana siffar tarbiyyan yana gani wurin dangin mu ai wajen wani su kai kaza ka san wani ne ke to ai kaman kaman kawo kyauri na saboda haka na yake lokacin da aka ce masa ko talata ne duk ran talata wanda idan karanta za ta san aljanna ya kuma yana boyewa ba ka ba karanta za ta bana ba amma ya gani ya kolona li'anna al-khaliqa ittahada bil fil makhluqi saboda mahalicci ya sade ya narke da halittu fasara shay'an wahid ha'ula'i والله العظيم اكبر من النصارى وإن متعني نارا إيه مقود الله نجيما كافر كنصيات كافر النصارى لأن النصارى لم يجعلوه اجتهادا بس سنة الله غيبا نهل عاما بل جعلوه اجتهادا خاصا وجعلوا الاجتهاد في في رسوله منظوني يسو نتكتي يانركي يا حقيد الله هو أشرف جنس بني آدم وهؤلاء جعلوه في الكتاب سنسي وإن نقصد الكتاب والحمير وكل شيء الله ولم ينزهه ولم ينزهه عن شيء أبدا بس أركتي على نقول أبوها بل يقولون زوجته هي الله ما تفعل شيء الله ينا يا أولي الله ما تتنا إذا ما تعود الله ديك قالوا لي وهو الله والعياذ بالله هؤلاء عبدوا الكون كله سنبوتا وهالتا بكافة ليس عندهم معبود بل عباد البقر أحسن من هؤلاء كي ما سبوت إن شاء الله سمت كيو دفع إلنا تند إنا سرخ كيساني أن نفهم إذا بقى تمال فالبقر طيب وحلال ثانيا أنا دكيو ثانيا حلال نزاعش نمت وهؤلاء يعبدون الحمير والكلاب والخنزير ولهذا يقول معبوده موضوعه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان قوله معبوده موضوعه أعوذ بالله يعني زوجته التي هو يطأها هي معبوده يطأ امرأة يقول هي ربه نسأل الله العافية قال ابن القيم الله أكبر كم على ذا المذهب ملعون بين الناس شيخان الله أكبر كم من شيخا وانا كذا فاكي فصلا شكوي ما لبي نوى شيخيني نوى دكاما شيخيني على ذا المذهب سنة كم منا طريقة الملعون أبقى إيريوا بين الناس قوله الله أكبر هذه الكلمة مثل قولنا الله حسيبه الله يعرف الله نعمه قدام الله حسيبك الله يعرفك شنو مجدد كيف الله يعرفك يعني أنني قابلك بكبرياء الله wannan ina taranka da girman Allah ina gama ka da Allah Allah yana abin da ya dace da kai azza wa jalla وعظمته كما تقول الله أكبر عليك ويحتمل زي أوكي الله أنه لا يريد هذا يعني لا يريد التحسب عليهم باينا نفي تحسب أكان سبا معنى ودعتوان الله أكان وإنما يريد تعظيم الله وأنه الله كذا أعظم مما وصفوه به تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا قوله كم كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان كم من شيخان كنت كم سنة زوا ديوا شيخين على ذا المذهب الملعون بين الناس كم هذه التكفيرية أي دعوة يعني هذا المذهب الملعون وهو أدنى أوصافه وانا دي شيء ما في كلام في قدر أن يكون mal'una ya zama an kori duk mai wannan hanyar da hanyar daga rahmar Allah. A kan alaihi bainan nasu yin shekari. Malamai da dama sun shiga cike sun abin nan tun da addinin ga irin yadda ake yin sa. Wa qawluhu min shekani شيخان جمع شيخي يبغون منهم دعوة ويقبلون أيادي منهم رجا الكفران يبغون دعوة منهم سوى أنا شيخنا zuwa fa a wurin sa ana neman su yi du'a'i wa na ayadiyan suna منهم أينهم rajal gufura ne من a neman gafara من wurin قوله يبغون منهم دعوة الضمير هنا في يبغون يعود على الناس والضمير في منهم يعود على الشيخان ومعنى البيت أن الشيخان والفلاسفة والملاهدة والاجتهادية هؤلاء ينسبون أنفسهم سنة كفكاونا في أولياء فلو في شي الله ملحدي شي باوان الله اتهادي شي باوان الله سنة كفكاونا سنة كفكاونا في أولياء وعامة الهمس مجورة قمطي <laughs> wannan wasu ne hamadu san ana cewa in san hamadu wannan su zama hamadu don mutane duk da suka biyo ina mutane yadda ka san ba su sallah ba eh ba sa yadda asali ba isa suka ce a sauma a wani su rufa su duk wannan abun da zai tono a karanta shi ko ai bai da hankalin su ce ka zo ka ji a sa duk so yake cewa kada don kana ki mutum ka ki karanta a ke sa karanta in gaskiya ne misalin ainihin sai ka gane in ƙarya ake kira sai ka fita ka bar shi akan hujja ba mai lankwaso kai dawo da kai wurin tunda ka riga ka sani shi yasa aqida ko ka tsaya ka karanta ta wa amatul hamaji eh hamaji ar ya tuna lahu yau ga inda ake karyewa, har karewa ba za ka iske mutum a kodin bawan Allah nan mana doctor da zai gare shi ina jin a ya ma yi karatu amma sai da ya koma can garin mai yana kwana a kan dakali saboda kawai ya zama na ko sau daya duk yi kumbura kan dakali ke kwana yana kwana jira kawai ya hannu da shi su dan garin ku ne yana kwana ƴaƴansa ɗaya ya sa masa sa masa wani ne to na je ina wasan da ke to Allah cikin 'ya'yansa. inda ba za ka ba ka nan ka ba to ba ni ɗaya sai ce min za a bani in ya na ce ina so a bani yake to amma fa zai dinga wasifa ce ka kada yanzu ma ya zo ya kimfi da kyalle zai yi wasifa mu gani na tabbatar inda ya zauna nan kafin a jima sai zai dinga yi shi kadai in abu ya kama shi ana yana kwanci a shi tuna amma zai yi sallah ya je can zai je sallah zai je masallacin waliyan Allah mala sun daki mutane sun ci mutane da yaƙi wayo na donahu suna kiran su sayyidi wannan fa mai cewa mai cewa ina wanda ke da wannan aqidar sai ta wasa sayyidi wa hadha huwa sayyiduka wal arifu billahi ace basa waliyullahi ila akhiri ila akhir al qawl min al alqab na laqabu bi da ake basu wa yuhiluna alaihim hala suna tara musu kasa tarawa min al-alqabi yaqulu ibn al-qayyim rahimahullah ya'tunahu wa yabghuna minhum da'wa shine ai baiti ya suka zo su faru wa'annan jahilai suna neman du'a su mutane ba wama ba wama abu adu ijabatan ya nisan karbuwan du'a ya rabbi لهؤلاء يقول يا سيدي أضع الله هذه فليس عندي أولى شيخ كروكا بين الله باني ديايا كروكا بين الله وتجيء المرأة ما تتضوء كما تقول يا سيدي لم أخطب هل ينزوني بينونا إلى صنع وأنا بلدت ثلاثين سنة to wai zai nemi irin ki jahila me za ka yi da wannan odo Allah ali ila akhiri wa huwa yad'u walakin kama qala Allah ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء منثورا gobe kiyama za mu gabatar da ayyukansu za mu je kan ayyukansu qaddimna ila ma amilu ma sa fa'alta bi min amali faj'alnahu mukammal da shi kura mansura mai daidaitewa wa qawluhu wa yuqabbilu na ayatiya minhum rajal bufrani suna sumbantan hannaye ainihin rajal gufar mu ai ba bai ba ma mu darajar sun ban san hannun ba gani kawai maganin sa ya zama abu ne sai dai ka dan tura masa ihsani in ka tura masa eh sai masa shi kenan kai an ta mahzuf yani rubbama mutu shehu sau da dama ma shehin na miƙa ya dafu hannunsa min hini ma yi ƙubilu a al'amma lokacin da amawa suke sumbantansa li ajali an ya kabaluha ini kamu musu hannun sumbanta li ta'dibi wa rubbama yanhanuna lahu sukan ya gare shi wa yarka'una wa yasjuduna wa la yuhimmu hadha bai wanna bai dame su ba qala ibnu al-qayyim law annahum عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم shakka شك inda mutane arafu haƙiƙata amrihim maka jahil ya ayi ɓanna ka tsaya ka karanta kowanne irin abu ne a rajamuhumu bisin wani la shakka za su dinga su da su ko shakka babu قوله لو أنهم ma'arafu haqiqata amrihim ay arafu haqiqata amri shaykhan law arafu anna haula il qaw mutanen nan la ya abuduna ahadan ba su ba ta kome tun da sun yi ittihadi su Allah ne ke kuma Allah ne wala ya taqiduna wujud rabbi ba su da kudurin samuwan ubangiji illa hadal kauna harajabuhum bisuwa as-sawwanu al-hajarul dutse mai ƙarfi muka jamo ɗan dan wanda ake koɗa dutsen nika da shi Gama Hassan ya tafi da nisa yanzu ka samu iri kankarin nan mai rayayyar dutse akwai matakan dutse akwai raye wanda in an faffasa shi za a ga yana kyalli tunda ƙarfe ne ya faso shi ko abin da ya tsaga shi ko aka sa irin wata wukan yanka dutse aka yanko shi na aka fasa shi ina da ƙarfi shi ake ce masa suwa wa huwa ma yi orafo inda na bilmarwi yanzu ana mu a wurin mu ana ce masa almarwi wa huwa mustahiqu wa hum na lizalika bal aksaru min haza. ما أنون سوالي هذا يقول رحمه الله فبذر الله إن كنت تبدي كسبهم واصرف لهم كفا من سامسو أكبر تبير يعني إذا كنت تريد أن تكشف هذا هؤلاء إذا كان فانك دانو سر وإن لا تجادله kada ka yi ka masu da ka je a matsayin kaman ka yi da su wala tu'annifu fa innaka in annafta in annafta in ka zarge su fi maqamin rafi'in suna da matsayi a wurin jahilai inda anfusihim yukhatibunaka min mantiqil isti'la'i suna magana da kai da maganan yanga wal quwwati suna da ƙarfi li anna al'ammata saboda jahilai kullahum ma'ahu wanda mutane ba su damu da gaskiya ba ko ƙarya kai masa sai karɓa ba ga saboda ƙarya har ya fata ke baya ba barayi ne su je suna don me ba da laya fata ne abun mamaki ko mai karɓar layar sai ka yi nazari tukun eh? wa ya fi laifi a ma mai ba to mai karɓar nan fa shi murje mai karɓar fara ne ko za ta yi wannan laya in ka ga dama za ka shiga a santaral bank hatta akwai raɓaban wani ko bi bango in ya raɓa ka wani sai buɗe laifi. fi da zai rabu ta gefe na sai kulle sai cikin daki na sai zo ka shiga <laughs> in ya rabe bango kowane irin kankare zai buɗe sai shi yaje ya ci ko a ce ta ha wanda yake ba mala ai ya ce ba Allah kai dai za ba ka abun ba sai ka ga mutum kuma ya rubu ka nemi mutum ɗaya da aka ba yayi ai da mutane ne ba su abun nan eh, kin ta kuna da ƙarfi ka je ka same shi na son baya duk kuɗin da ka ka bashi. bayan ka ba shi to amma yanzu mu je ka ɗebo kuɗi a banki mu gani ku tufa shi a gaba ka ce ma ka shirya da yan banki zan zo da ɓarawo amma ku shirya zai shiga wannan bankin babu kaza babu kaza su ma za su yi murna don su samu hanyar da suke kama irin wannan to amma ba ka taɓa samun wanda yake wanda ya taɓa yi shi zai ce baka wani na fasa, wani na ƙasa eh, ko da wai wani muna magana irin wannan ce sun kama wasu mutane da bayan sun aje shi da bayan sun aje shi kawai da juya sai suka nemi shi suka rasa ya fasa. ka ita ku da kun tsorata to sun tsorata hmm. bacci ya yi zuwa kuma akwai da tsoro ba wanda suka abin da ya ce wannan hmm, zai gudun muku mai da hankali sai ku yaso talai li anna mata kullum ko da yake wanda iri shaitan zai amma bai ɗorewa bai ɗorewa idan mutum kafircinsa ya kai kafirci to sai shaitan zai masa hidima kafircin sai ya kafi menene ala kulli afakin afim hmm? afaki ta sanar da ala kulli afakin su shaidanun kenan to ana haɗa hulɗa da su haka amma wanda ka ga sun masa hidima sai kafircinsa ya kai ƙarshe da rashin imaninsa ya kai ƙarshe shi ma ko ba wani tsorewa ke ba sai a zo a nemo hantan jinjiri a nemo kaza kaza ai za ka lokacin da aka shiro siyasa ta dofa ina za ka yawan ganin gawawaki bakan gado yanzu gawaki ne suka yawa ba a magana ga gari guda duk an mai da su gawaki to ake magana mutum da لأن العامة كلهم معهم تجيء البيت إن كثر جدا أو المكان الذي حوله tajidu ammatan za ka samu mutanen gari mislul jaradi Hamadun, Hamadun za ka same su kaman fara ko a ce maka irin yanzu a samu ruwan kifi in an ka ɗaure kifi aka zubar ya za ka wasu ƙananan kudan in ka kora haka za ka sun dawo sun sake sauka to haka za ka samu irin wa'annan kai in ya fito ya yi ce ko kama wannan na gano ɓarawo ne ai ma na tuntun za su buɗe sake kasa lauta a tihim wa tu'annifu alaihi alaihi da za ka zo musu tihi ka zo masa kana ɓata shi yi guri duka haƙulai zai cunna wa'annan kanka man ko min ha'ulai al'amma ainihin guri eh, bika ha'ula'i man yufakkiku wanda zai fatattaka wa'annan a'u daga wa'annan amma wal awamu kama na hawamu ai mutanen gari irin awamu ai kwari ne ne hawamu lakin kulu jadilhum ifirish lahum kaffan min al akabadi ka buɗe musu tafi na kaikai يعني من الشيء السهل اللين واستدرج بهم كبير سن سنك أنك تريد أن تفهم مذهبهم ko tambaya ka kai masa tambaya mai kwari kai masa tambaya mara kwari haka inda zai bada abun nan ya bada abun nan ka ce baka gane ba ya sake ya sake daga nan ya dinga ganin ya ba, sai buɗa ma komai wa hadhihi min al asalib al jayyidati إذا أردت أن تستخرج ما عند الإنسان إذا كان صنك دانو أبو ليك أولي متون فلا تنكر عليه إذا أنكرت عليه إن كان هو في مقام يرى نفسه أعلى منك إن ينادى مقابي ينادى إنا فمدك زجرك وروه بعيدا كتب ليسا wa in kana la yash'uru bi annahu a'la minka idan baya jin yana sama da kai na haraka hikkare ka aw katama ma indahu lakin istadarij bihi bi shi sannu sannu wa in kana ba'd al ikhwati yaqulu hadha ta bab wasu na zargin da ta to ai wannan kai tajassus Allah kuma ya hana ya ce wala tajassus فنقول سيما تيمكا ليس هذا من باب التجسس با تجسس ني يعني با وان مكينا قتل دا متادي كما عرف ابن ليكي نفي دولة أبي سنة سنة أغانوش بل هذا من باب العصور على الحقيقة باب هنا نيمان كسكيا وقد فعله نبي من الأنبياء أي النبي ما دقى النبوى يا أيوة kanat imra'atani ma'ahuma ibna ma'ahuma ibnahuma suna tare da ƴaƴayensu biyu ja azibu fa zahaba bi bin wahid ba. kura ta zo ko kirkeci ya tafi da ɗaya ɗan ya ɗauki da ɗaya ya bar mata biyu masu ƴaƴa da ɗaya faƙala sahibatuha ainihin ya ta ce innama zahaba ibibnaki ai ce danki aka dauka wannan nawa ne wa qala ukhra kalla innama zahaba ibibnaki fatahakamata ila daud alayhi salam faqadha bihi lil kubra me ya gani sai ya hukunta sannan ga babbar fa kharajata suka fita ala sulaiman bunu daud alaihi assalam فأخبرته فقال ائتوني بالسكين zo min da wuka ai wannan ba haka ya kamata ba a shakku bai na kuma tun da duk kowa ihamu faƙala ta sagira da aka fa'al yarhamu kallu Allah ya sa kama da ya yi kakkai bar mata huwa ibnaha ɗanka faƙaza bihi da shugura sai ɗauki ɗari ba ɗanta ne babba kusan ce eh wallahi gaskiya a raba tun da ba ɗanta ba ne ba ta rasa ɗanta shi ma wannan ɗin ya tafi ya kaga aita tajassus ya yi ya yi da wa yake bayan kaɗan zai yi ba amma ya nuna masa ya a lakin limaza qada bihi lisubra الجواب لأنه a'rafa, أن Kabirata, لم ترحمه babban nan bata jinka yin sawa bi dalili annaha wafaqat ala shibhihi wa annahu sayamutu bidhalika fa urifa annaha laysat ummuhu wa والصغيرة عرف عنها أمه إذا هل نقول هذا تجسس؟ ليس بتجسس الجواب لا أبدا إذا عمل الإنسان عملا in mutum ya yi wani aiki ya zuri ko bihin haƙiƙa ma'a da ƙarina ga ƙarina fa haza tayyibu fa iza ji ina lil sani mulhidi in muka zo muka samu mutum mulhidi an da wasa ho. muka bi shi sannu sannu ka annana nuridu an a fi madhhabihi فليس في هذا معنى yanzu nake tuna wanda suka je suka samu ba yahudin nan za su nemi bashi annabi ya tura su kashe shi ai kaga da suka je ta suka ce sun zo neman bashi muna sana ya suka ce a ni ba za ku bashi ba sai dai abin da za a yi me za ku bani ku bani yayan ku to da kanin ku bani yayan ku dauki bashin ba ku kwana ne suka ce ku ba ka yaya a dinga zagin 'ya'yan mutumin da aka je ginar da shi da mudu ɗaya na abinci abin da za mu baka takobi yake to shi kenan sai ke mutumin na har suna ce ya takura mana ya matsa mana yake hmm tukuna ma ai ka ga wannan sai da su suka yi masa wannan ba ta su gano har su basar da shi don su biya bukatun su abin da suka zo nema suno zai da hagunka a'a ina za ka je kuma daga laurin za ka yi aiki suna tsangwalar da ci gaba da karatun ka yanzu ai an riga sun ji allazina yurawwijuna al-mukhaddarat kaga yau masu yaɗa kayan maye yujadu ba'dun nasi za a samu wasu daga cikin mutane allazina yastadrijunahu masu jan su sannu-sannu inda za a neme su ya wato na humul da rahima suna ba su kuɗi hatta ya bi ulahun fahaza lafahazal istidraju wannan sannu-sannu ja'izu listakirajil haƙƙi don fito da gaskiya المهم دي أن ابن القيم أعطانا هذه الطريقة يا بام وانا فورمولا وهي جيدة يقول فبذر له إن كنت تبغي كشفه عنهم بالليل أهانك لي افرش والناس يقولون متعننة أعطاه فرشه أعطاه فرشه يا باشي شمتلك فرشه يعني أي مهد له الأمر حتى يستمكن منه وظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب نكران من شيء وهذا صحيح لأنك لو ظهرت بمظهر صاحب النكران ذاك بيّر ده صفة من أبو الله كما سبق in kana yara annahu fi makanin a'ala ninka in yana matsayi wanda ya fika zajaraka wa naharaka hatta tabauda wa in kana lahu atba'u in yana da mabiya wa man yafakku minhum ainihin akwai wanda zai je ifatarsa lamarin daga cikin su wa in kana la yara zalika fa innahu yakatumuka sai boye ma ولا يخبرك لكن أنت أعطه الليلة تباشها إنكي وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لو للصيف بالجرى وانظر كدوبي كدوبي اذ غرافي كافرتي فجرت يا فشي ليفان واخر واخر wata himmu ainihin bil jaryadi yana shirye-shiryen ya kwarara laular saifu ba da takobin sarki ba. Kauluhu wanzur ila an hari kofurin fujirat ai mata tanzuru ilaiha. Aljawabu idza tamakkanta sai ka samu daman karkuwa shiga wajensu. Wala ta tamakkanu إلا بالطريق التي ذكرها ابن القيم باك فام داما سيد حجنا نند ابن القيم يا أنبت رحمه الله قوله وتهم لولا الصيف بالجريان يعني لولا أن هؤلاء الفلاسفة إن بعدهم وإن الفلاسفة يخشون صيف الولاة سنة تقبين سركي كو قمنا لجرت أنهار الكفر aida da an samu rafin kafirci na gudanawa min afwahihi wa kutubihi lakinnahum yatasattaruna wa yata'amaluna ma'a zamani in wajadu fursatan li izhari batilihim in sun samu daman watsa su azharuhu wa in lam yajidu fursatan katamuhu هذا هو مذهب ابن سينا وأتباعه والاتهاديين الكفر البواط بالله كافر كنا أصلني الله عز وجل الذي هو أكبر من كفر اليهود والنصارى وكما علمتم كما يد في مذهب الاتهاديين كيف يؤدي إلى هذا اللازم الخبيث وهم مقرون بهذا ولا ينكرونه والعياذ بالله تعالى هو طيب. من دي واسي جام غني ليسا ها آه، جوا اي واسي ما كان غني ليسا كفن غوي فلا لو ان لا غوتا بهو او تو هي جاي تو كاي كافدي eh eh a ruzu eh bakin ciki na ciki don bakin ciki yanzu nan zai raba ka da duk abin da kake ciki ya raba ka da ita bakin ciki ba hasa ibada ba ka gani ba qur'ani kullu ta wala ta haba wala ta hinu ha wala ta zanu ta ka ba ka bi qur'ani ba inda ya bi bakin ne yake da bakin ciki in ka sake ko misali gobara aka bar ka zauna a asara laka a sara kan asara bakin ciki ba a san bakin ciki shi akwai inda ake yaban sa amma na na nadir shi ma da za ka lura ba yabo ne ba kamar inda eh, aka wa annabi ga zuciya tana yin bakin ciki amma ba za mu faɗi abu da zai fata wa Allah ba amma bakin ciki na shagalantarwa don yanzu kana iya ɗaukar littafin na yankai karo da wani bakin ciki sai ka zauna tun da zai kana kallon littafin ya yi faransu sai ka yi nisa ka rasa daga ina ka taso kuma mai kake zama maka ka cimma in dai ka wuce a haka ko ka je ƙarshe ba abin da kai ka sake dawowa Malam hawan dan bace zai ɗauke ka rabi da rabi kai baka tashi ba kai baka yi menene ba Malam sai gari ya waye kana zaune don in bakin ciki ko karatu ba ka yi sai dai in Allah ka maka wata aya ko Allah ka maka wani suna daga sunayen Allah ko Allah ya tuno maka da wata matsala daga cikin matsaloli tana gitta wata tashari yana raba mutum da Allah yana raba mutum da ayyuka daga ayyuka alheri bakin bakin ciki eh hazano hmm? eh ina to tsaki subhanallah sai kaga ko ɓace rai ɓace rai kana sallah kana mai masu yawan kuka na tasbihi bai yiwa gare shi ya kamata ka fice tasbihi bai yiwa a haka zai yi ruku'u haka zai tsaga haka zai yi sujada haka zai tsaga kaga ba tasbihi a lokacin abin da ke tunani samu idan da zuciyar to haka hmm. a ta yi sallah ta ba za ta yi jefa ka sallah ba hmm. eh eh wa buka'ul gaskiya ne muktafaru an gafarta masa kuka ba gafaran aka yi masa ba saboda ya yi an masa gafara ya samu aljanna kukan da ya tunda babu shi a cikin sallah an ya ce masa wannan gaskiya ne sallah kenan ta yi amma ina ɗauke mutum hankali Alhamdulillahi rabbil alamin العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين